a dawakin tufa local government na kuma fara harkokin siyasa tun lokacin sdp da nrc a lokacin 1990 kenan a lokacin sdp da nrc an zaɓe ni councilor a dawakin a mazaɓa ganduje a dawakin tuwa local government daga 1990 zuwa 1993 a lokacin da allah ta'ala ya kawo aka yi mulki wanda abacha ya takin oba to shekaran uku muna ina kansula a nan ne ma aka zaɓe da nake wannan lagabin da wannan amin hamid sifika din wannan shine lagabin ma da ya taso daga nan tun daga nan abin da ya kai yanzu sannan kuma bayan an zaɓe ni bayan an rushe sdp da nrc aka yi jam'iyyun nan guda biyu a guda wajen hudu mako biyar da da national center party of nigeria da dpn da kuma ga sunan dai su biyar to a ciki ni na tsinci kaina a cikin jam'iyyar marigayi tsohon mai gidana wanda Allah ya masa da suwa injiniya magaji abdullahi tattarawa wanda shine mai gidana a siyasance Allah ya masa rahama to a nan yana ya ɗauko ta jam'iyya ana ga wata national center for of nigeria ita ce jam'iyya mai kondo mai kayan daɗi ita ma kamar haka take mai mai kondo mai kayan daɗi to a wannan lokacin na yi sakataren wannan jam'iyyar na center party na dawakin tofa local government kusan wajen shekara tun da kafa ta abin da ya kawo aka rushe su bayan an rushe su aka zo aka sake wasu jam'iyyun inda aka yi wanda aka yi app in kun tuna an yi wata jam'iyyar app kafin a rushe to aka yi jam'iyyar app to ni ina akwai app akwai pdp akwai sauran wasu jam'iyyun da suke ciki a yanzu manyan manyan jam'iyyu to a cikin wannan din ni ne na shugabanci jami'ar app ta dakin tawa local government muna nan muna app muna app har allah ya kawo mai girma sanata na yanzu kuma tsohon gwamnan kano a sadaunan kano ya zo ya yi malabira shekaru kenan ya zo ya yi gwamna ina shugaban jam'iyyar app a wannan lokacin to na dawakin tawa local government to ba na gama shugabancin wannan muna cikin shugabancin wannan jam'iyyar na app allah ya kama mu gwamnati ta gama girma malam ibrahim shekaru sarraunan kano kenan a nan ina shugaban jami'a aka ɗauko na kan kantoma na wata bakwai eh bayan an naɗa ne kantoma na wata bakwai muna nan hai aka kuma saki sai aka yi zaɓe kuma sai na ci ciyaman na local gama da wakil tun da ki a teka sai aka zaɓe na ciyaman na local government da tun tofa shekara uku to nan ma da shekara uku da gari aka yanka aka sake yankan toma sai aka sake naɗa ne kantoma kuma dai eh a dawakin tuwa local government sai na wata uku zuwa hudu nan ma aka sake zaɓe sai aka zo aka zaɓe ni a chairman nan ma na shekara uku wanda muka zo ka 2010 disamba idan ka kada an yi na yi kiyateka na wata tara da wata hudu eh, sau biyu kuma na eh. yi an zaɓe ni local government chairman sau biyu a dawakin tuwa local government mm. to bayan daga nan muna nan sai aka zo kuma sai aka yi maja eh. wanda aka rushe muka je zamfara eh. a nan aka rushe app muka koma jam'iyyar apc wanda aka gamin jam'iyyu eh. jam'iyyun suna da yawa ba yana kanto muku suna da yawa aka gama su hmm. to mu tamu a zamfara muka je muka rushe ta hmm. aka haɗe aka yi a jam'iyyar apc domin a kawo da gwamnatin pdp a wancan lokacin a wannan lokaci mm. haka ko aka yi to a cikin wannan ɗaɗin na apc da aka yi ni da aka zo sai aka raba mukaman kamar yadda ake yi zonin zonin eh. tun da mukaman aka yi su zonin zonin eh. sai aka kawo zonin ɗinmu aka zaɓe ni a matsayin organizer secretary kafin in zama organizer secretary mataimakin organizer secretary da zama mm. sunusi siraji madubi shine mai gidana shine organizer secretary mm. to bayan nan kuma ka zo ka zaɓi organizer sakatare. na wajen shekara hudu sunan na sunusi siraji madubi sunusi siraji madubi eh kwarai kuwa ai ne farkon organizer sakatare na APC na APC na Kano State ne eh, farkon organizer eh, sakatare na ta eh. lokacin doguwa shugaban jami'an NNPP na yanzu doguwa shi ke cewa to a lokacin aka zaɓe ni na zama ni ne mataimakin sunan siraji madubi bayan aka sake zaben abin da aka sami yan matsaloli su sarrafa mazuri suka bar jam'iyya hmm. suka tafi to sai kuma na zama na mai gurbin organizer sakatare kuma dai eh tsawon wajen shekara uku da dan wani abu hmm. to bayan da muka yi shekara uku kusan hudu ma dai aka gama kuma lokacin mai aka zo aka zaɓe ni kuma a matsayin auditor auditor auditor na jihar state auditor state auditor to daga state auditor din kuma shine ya ja ma na baro jam'iyyar ah, me ya baka sha'awa ga gwamnati kuma kai kana ɗaya daga cikin manya a cikin state walders wanda kake da makami kuma bayan nan mazaɓar ku ɗaya da shi kansa mai girma gwamna na yanzu gwamnan jihar kano na yanzu sai jama'a su yi mamaki ya aka yi har za ka bar wannan tafiya dole ka yi min wannan tambaya domin za ka gane maza ba ta ɗaya da gwamna kuma kusan garin mu ɗaya yana yana gandunya da mutum wanda wuya iyaka kuma bai a naibarin kuma makwabta ne na kusa kusa tabbas to amma abin da ya bani sha'awa na baro na aji mukamina na faɗo wannan jam'iyyar ta sabon jam'iyyar nan ta mai girma sanatan kano a sanata rabi musa kwankwaso babu abin da ya kawo sai gaskiya sanata kano kuma wanda ya tsohon gwamnan kano injiniya rabi musa kwankwaso mutum ne mai gaskiya mutum ne mai amana mutum ne mai likon duk in abin da sanata musamman kusa da kai yes to yes ne in ce no no no ne baya dawa baya baya kuma magana ta wasan yara duk abin da ya faɗa har zuciya sa kai wannan ta ɗaya daga cikin ni abin da ya ja hankali na na baro jam'iyyar can tamu ta apc wanda ni mu ne farkon shugabanninta a kano state na dawo wannan sabon jam'iyya ta mai girma tsohon gwamnan kano sanata rabi musa kwankwaso wannan su ne dalilai dalilan suna da yawa don dai ba lokacin da bayyana maka dalilan amma suna da yawa amma man manya manyan dalilan waɗannan su ne babu abin da yake da daɗi a cikin tafiya a ce kana bin mutum wanda aka wahila da gaskiya da rigon amana wannan shi ne dalilin to honorable ahmad muhammad speaker gashi shigowarka wannan sabuwar jam'iyya ta nnpp ah, wanda ake kira da mai kayan marmari gashi Allah subhanahu ta'ala ya sa kara bautar takara takara ta kujerar majalisar jiha ta karamar hukumar dawakin tufa. kuma eh, gashi takarar ka za ka kara da wanda ya shekara goma sha shida a kan kujera a halin yanzu me kake da shi wani ƙwarin gwiwa kake da shi wajen ganin ka tashi tsaye wajen wannan jam'iyya ta nnpp ta kai bantanta a karamar hukumar dawakin tufa gaba daya to a shi zaɓe dai dama allah ne ke ba da shi kuma mun fito muna neman gungun ubangiji mun ya ta kuma tabbatar allah zai ba mu da yadda allah ita wannan jam'iyya ta mu <clears throat> mai kayan daɗi ta nnpp jam'iyya ce wacce ta kafu a kano state amma da wakin talo gama ba kai arewacin najeriya ma gaba ɗaya zance daga nan ko an ko ina sani ta kafi musamman kano state ina tabbatar maka cikin yadda allah da izinin ubangiji ko karba ma yi za allah ya ba mu zaɓe a dawakin talo gama domin dawakin tofa yanzu ai kwankwasiya ake yi jam'iyyar Rabi'u musa kwankwasa ake mai girma santa Rabi'u musa kwankwasa ake yi a dawakin talo gama lungu da saƙo ko ina ka shiga me ya jawo haka idan ka duba abubuwan da mai girma tsohon gwamna sanata rabi musa kun kusa aikatar a kano state to har yanzu su ake kallo in ka je da wano ka kalli waɗanda mai girma tsohon gwamna na jihar kano sanata rabi musa kusa ya sa su suka yi karatu a ƙasashen waje kawai tun gona sun kan ziyara mun gaisa da su daga injiniya wani kaza ya je injiya injiniya wani kaza ya je jordan injiniya wani kaza ya je doktawa ne kaza sun je wajen su 25 suka zo nan yan dawano ne duk a lokacin mai girma tsohon gwamna suka doka je karatu suka yi amfanar mu a dawakin tofa lokar gama yanzu dawano ce ta zubin wannan yanzu suna nan sauran gurin mu za su zo mu ko ni a garin mu da fagen tofa akwai mutumin da mai girma gwamnan jihar kano na da sanata rabi musa kwankwaso ya fitar ya kai hijodan ko mu a garinmu akwai wanda mai girma tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi masu kuzo ya kai india duka wanda sun gama wasu na lakcarin a jami'ar can ta jami'ar canta ta wudil science and technology suna nan suka yi duk a cikin wannan tafiya wannan kawai na baka wannan kawai na baka ban baka abubuwan mata da ake ba jari wanda duk wata watan duniya da ka sani sai an ba mata jari sai an ɗauko mata da ƙaramin kuma kowace mazaɓa kowane gari sai an ɗauko su an ba su jari haka matasa ya kafa mutane ya kafa al'umma ya yi abubuwan more rayuwa a sa lungu da sako. kuma ko kai kanka yanzu ka fita kawai ka ce daga nan kana son zuwa bici ka duba ga ayyukansa kawai da aka yi baya duk inda ga yan kwanan nan an sa kwan yau da ma da an zo an goge shi daga baya saboda ba a yi ba an kasa yin wani abun haka zo aka sayo fenti ana ta goge shi amma duk inda haka an yi jan kwanan nan an kafa ai duk aikin mai girma tsohon gwamna ne lungu da saƙo aikin mai girma gwamna tsohon gwamna rabi musa kun kusa ne wannan bai ne dalilin da ya jawo mai girma kun kusa ba kuɗi mamata ne ba amma shi ne kaga ana turo shi gowa jam'iyyar tasa mu jam'iyyar sa ai ba shi ne mu kai kanmu da kanmu ba wani ba an da aka ce ne ya neme mu ko ya gamu ko mu kai kanmu da kanmu muka kai muka je muka shige ta saboda me saboda gaskiya duk inda ka bi inda yake da gaskiya baka fiyarin baka shakka a rayuwarka saboda haka ba ma shakka ko disko ba ma nadama farin ciki ma kullum ya kwana da hankalin kwance domin kana tare da wanda duk inda hakin kake na gaskiya zai fito da shi ba sarrai ba wani da wani ba wani na sa gaba ba sarrai kawai wanda duk gaskiya ta kama kansa kowa ya haka za yi ko da an fita karatun yaran sun sami nasara sama da mutum dubu biyu wanda suka yi amfani da wannan harka ta fita karatun waje kawai nake baka labaran da suka yi karatu a waje ai akwai wani a shira da nake so wani abu da nake so in gaya maka wannan abun ya shiga raina kuma ba zan manta da shi ba na je orwa ku sakatariya ina wa gudanar sakatare wani yanayi ya kai ni na je nan ga kwamishina na kwamishina na shari'a antoni janar na state ina saukowa sai na gama da wani mutum mu a wajen sallah muka yi sallah fira fira fira ashe koyarwa yake mutumin fage ne amma yana koyarwa a a jami'a a zaria a wadda bello university zaria a nan ke lakcar na dokta ne sai ke bani labarin cewa sai wasu yara suka so kai zai wuce ya ce ya kato shi alhamdulillah ce mun gode mun gode suka wuce suka gaidi cikin ta wani ce ah. a ya ce ka gamsa nan lokacin da mai girma tsohon gwamna yake gwamna bayan kowa ba ne amma har yanzu ina alfahari cikin kwamitin da aka sani shi kwamiti kawai ya kwamiti ya kwamiti kwamitin da ya ce dalilin da aka samu kwamitin sai aka hanfawa aka ce mai gaskiya ko dan rabi'u musa kun kusa ne zo in dai bai cancanta ba ka kusa ka kusa a gaba a wannan lokacin kuma rabi'u musa kusa ba zai kawo kowane irin mutum ko wanda yake a gwamnati ya ce ku nemo ya'yan wanda suka dace da dan talaka da dan mai kuɗi duk wanda ya zama dacewa ya ci abin da ake bukata shi za ku tura wallahi a lokacin yana bani labari babu har suka gama aikin kwamitin na ba wanda ya samu su baki suka tahi saka ga an tato 'ya'yan talakawa gurguzun 'ya'yan talakawa wanda ba sun ko suwaye bane ba sun zama yanzu firistoci ne wasu doktoci ne wasu suna nan suna girgirin su na biyu duk a wannan harkar suka samu fita-fita tun da ba hanya ka gaskiya kawai ka ci jarabawa ka saɓani da irin wannan tafiyar mutum yanzu wanda in ba wanda ka sani ko kallon ka ba za a kalle ka ba kuma wacan tara ke dauka ba a nan muka kawo ƙarshen wannan hira tamu ta da tsohon ah, state organizing secretary da kuma state auditor na gwamnati mai ci a yanzu a madadin shugaban wannan tasha tamu comrade abdullahi gali basab tare da mataimakinsa abdullahi amir kima tare da wanda ya daukan mana hoto shi kansa abubakar ɗan fulani sai ni da na shirya na gabatar suleiman ibrahim dawakin tufa nake muku sai mun kuma haduwa a shira ta gaba da fatan aka kuma samun dama za a ba mu lokaci na gode allah ya saka da alheri allah kawai gida lafiya na gode